akwai wani bawan Allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wallahi duk lokacin da na tuna da shi ina tuna da wannan hadisi mun sallallahu alaihi wasallam yace za a dauke amana a mutane da akwai amana a amma mutum ya kwanta bacci sai a dauke amana in ya farka daga bacci babu amana sai dai gurbin amanar kamar yadda in ka aje kwariya a kasa ka daga akwai gurbin kwariyar to haka za a samu gurbin amanar ne a zukatan amma babu amanar har zai ke ga za a ce a cikin kabila kaza a cikin mutane anguwa kaza akwai amintacce idan aka samu amintaccen kuma maimakon a yaba masa sai kushe shi za a yi akwai bawan allah da na san shi saboda rikon amana idan ka ba shi kuɗi misali ka ce ga dubu hamsin ya ajiye maka a cikin dubu hamsin ɗin nan a ce akwai naira ɗari ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar biyar wallahi ko don canji ba zai buɗe abin da ka ba shi ba ko don ya yi canji babu abinci a gidansa sai dai ya ce ya ciwo bashi a wani waje amma ba dai ya taba wannan abin da aka ba shi ajiya ba Allah ya masa raso Allah ya ji kanshi saboda haka muna so a samu masu riƙon amana a matsayinta na amana ana so a samu a shugabanni a gwamnatance a sauran matakai na wato shugabanci domin da amana ce sama da ƙasa suka tsaya da amana sama da ƙasa suka tsaya idan muka zan bamu da amana mun ga hirin halin da muke ciki idan da akwai amana a nigeria yaushe saudiya za ta nuna mana wani abu akwai shekarar da ni lokacin ban je ba ina yaro ko kuma ba haife ni ba amma muna ji alhazanmu na nigeria idan suka je aikin haji larabawan saudiya suna zuwa suna wa alhazan mu doko suna musu hidima don mutanen su ba su kuɗi an yi wannan lokacin amma yau ya kai an samu albarka na min fetur a najeriya an samu a saudiya aka ce shekara ɗaya muka fara sayan jirgin sama tsakanin najeriya da saudiya jirgin sama na ƙasa da ƙasa ɗin najeriya ta saya saudiya ta saya yau saudiya jiragen su nawa najeriya kuma ta nawa